A yau mun samu bakoncin wata matashiya Zainab Ibrahim Adamu, ya shekara goma sha uku, 'yar aji uku a makarantar sakandare, mai ɗinki wacce burinta ta zamo fashion designer. saboda nan gaba ina so in zama veterinary doctor amma aikin animal din zai zama for free ina son kuma babana ina girma ya gida min babban malls in dinka yin fashion designing ina a gurin bangaren siyan fabric daban da kurin dinki daban nima in dinka yin dinki da kaina To, wai koya miki dinki? Wani telan mu ne sunanta Umma, eh, ita ta koya min dinki. A yanzu na iya yanka riga da sketch 6 pieces. Abin da yake bani wuya shine gurin yadda ake yanka hannu. Shine gurin da ya fi bani wuya. Yanzu kamar na kawo miki dinki za ki iya dinka min riga da sketch? Eh, Idan zan iya. Kamar shekaru nawa kenan da kika fara wannan sana'a? Kamar ina shekara tara haka. Ajin ki nawa a makarantar boko? Zuwa am promoted to SS1. An yi miki tsallaken aji kenan? A'a, ba mun tsallaken aji ba. kuma kika ce in kika gama karatu kina son ki zama likitan dabbobi saboda ina son ga dabbobi sun lafiyar su kalau mutane su daina musu abubuwan da ke bata musu rai ha kyau to wannan idan kika gama ki aiki a asibitin dabbobi sannan ki dinki eh to yanzu kina dinka mutane haka su biya ki a'a sai dai in dinka wa Ya ta da kanina. su sa waye baki kai minki koyi dinki ko ko kawai ki a ranki ne kika ji kina sha'awa farko a raina na ji ina sha'awa sannan kuma na gaya mama da baba na sai suka goya min baya in je ina harkar dinki ina koyan dinki eh sai na koya to me burinki a rayuwa burina in ga na zama mutum mai kula da dabbobi lafiya kalau ya dinki sosai na zama fashion designer abin sha'awa dai zainab dai ta fara dinki tun tana 'yar shekara tara Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.